Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Rido kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Juma'a 24 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran. Shekara guda bayan da dubin dubatar musulmi 'yan kabilar Rohingya suka tsere daga gidajensu sanadiyar wani farmaki da sojojin Myanmar suka kai musu har yanzu 'yan gudun hijirar ba su san makomar rayuwarsu ba. masu shigar da kara amurka sun bai ma mai mujallar national inquirer rigar kariya daga duk wata tuhuma za ku ji akan menene yayin da takaddamar cinikayya tsakanin amurka da china ke kara ta'azzara to kanin labarin kenan yayin da najeriya ke tunanin dasawa da rasha wani masani ya ce amma ni ban ga wani alaman kan cewa don kurin najeriya ta shiga hudda da rashi shikenan a jakuta zai zo ya abin nan ba Za kuma a ji wani sharhi kan halin da 'yan kabilar Rohingya na ƙasar Myanmar ke ciki kamar yadda aka ji ɗazun. Kamar kowace ranar jama'a. jama'a Ali na tafa da shirin lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. shekara guda bayan da dubin dubatar musulmi 'yan kabilar rohingya waɗanda tsiraru ne a ƙasar myanmar suka yi tururuwar tserewa zuwa bangladesh domin gujewa farmakin da sojojin ƙasa suka kaddamar a kansu hukumomin na myanmar sun ce hankula sun yi kwanciyar da 'yan gudun hijira za su iya komawa gidajensu to amma masu sa ido na ƙasa da ƙasa sun ce ba a samu kwanciyar hankalin da 'yan ƙabilar ta rohingya za su koma muhallin nasu ba waɗanda suka tsira daga mummunar azabar da aka gana wa 'yan kabila ta rohingya a watan agustan bara sun faɗa masu ayyukan agaji a bangladesh irin jerin ukubar da suka fuskanta waɗanda suka hada da yi wa makusantansu fyaɗe da kisa tare da ƙona ƙauyukansu duk a gabansu ta yadda ba za su yi sha'awar komawa ƙauyukan nasu ba akalla musulmi 'yan kabilar ta rohingya rabin miliyan ne suka tsere zuwa bangladesh a watan farko da aka fara kai musu wannan farmaki daga baya wasu dubu ɗari biyu suka bi bayansu cikin 'yan watannin da suka biyo baya yanzu haka suna nan a wani sansanin 'yan gudun hijira da ake kira cox bazar sansanin da aka yi kiyasin shine mafi girma na yawan jama'a a duk faɗin duniya majalisar ɗinkin duniya dai ta ayyana waɗannan hare-hare a matsayin kisan ƙare dangi ko da yake hukumomin na myanmar sun musanta wannan zargi muna ɗauke da ƙarin bayani kan wannan labari rahotanni sun ce masu shigar da kara a matakin gwamnatin tarayya a nan amurka sun bai wa wani mutum mai gidan wata mujalla rigar kariya daga duk wata tuhuma mutumin da ya kasance jigo a binciken da ake yi akan tsohon lauyan shugaba donald trump wato michael cohen shugaban kamfanin gidan mujallar national choir david peker ya hadu da masu shigar da kara inda ya zayyana musu alakar da ke tsakaninsa da cohen da trump da kuma wasu kudaden toshiyar baki da aka biya wasu mata biyu gabanin zaben 2016 kamar yadda jaridar wall street journal ta rawaito a rahotonta wanda ya ambato wasu mutane da ke da masaniya kan wannan badakala saboda irin bayanan da peka ya faɗa a zaman da suka yi da masu shigar da karar aka ba shi rigar kariya cewa ba za a tume shi da aikata wani laifi ba a cewar jaridar ta wall street journal a farkon makon nan ne cohen ya amsa cewa ya aikata laifi karkashin wata yarjejeniya da aka kulla bayan da ya zayyana irin rawar da mujallar ta national enquirer ta taka wajen biyan wata fitacciyar mai shirya fina-finan batsa stormy daniels da wata mata mai suna karen mcdougal wacce ta yi suna akwai a fannin bayyana a mujallar batsa ta playboy domin su yi shiru da bakinsu kan zargin neman su da aka ce trump ya yi ta hanyar lalata wasu takaddun kotu sun nuna yadda shugaban jaridar ta national enquirer ya taimaki trump domin a kauce wallafa labaran batanci a kansa a lokacin yakin neman zaben shi da feka ya taimaki trump ne ta hanyar ganowa tare da sayan labaran abun fallasa na neman neman mata da yi domin kaucewa wallafa su a jarida mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro na ƙasa john bolton ya gargadi takwaran aikinsu na rasha da kada su kuskura su yi katsalandan a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi watan nuwamba bolton ya fito karara ya ce amurka a shirye take ta dauki dukkan matakan da suka dace domin hana hakan aukuwa bolton ya yi waɗannan kalaman ne a geneva inda ya haɗu da daraktan harkokin tsaron ƙasa na rasha nikolai petrushev a cewar bolton wannan batu na gargaɗi da yi wa rashin shi ya hana fitar da wata matsaya ta haɗin gwiwa daga ɓangarorin biyu a ƙarshen taron wanda shi ne na farko da manyan jami'an ƙasashen biyu suka yi tun bayan ganawar da shugaba trump da takwaran aikinsu na rasha vladimir putin suka yi a helsinki a watan da ya gabata hukumomin tattara bayanan sirri a amurka dai sun ce lallai rasha ta yi katsalandan a zaben kasar a shekarar 2016 zargin da rashin ta musanta labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washinton dc wasu sabbin jerin kudaden haraji kan harkokin cinikayya da amurka da china suka kakaba wa junansu sun fara aiki a jiya alhamis a farkon watan nan amurka ta ayyana cewa za ta kara kudaden haraji akan kayayyakin china da ake shiga da su amurka da kashi 25 waɗanda kudinsu ya kai dala biliyan 16 daɗi akan harajin da ta saka akan kayayyakin china da kudinsu ya kai dala biliyan 34 a watan yuli ita dai beijing ta bi sahun amurkan wajen mai da martani da makamancin kudaden harajin da aka saka mata a jiya alhamis ma'aikatar cinikayya ta china ta fitar da wata sanarwa inda ta soki sabbin kudaden harajin matakin da ta ce ya saba wa ka'idojin kungiyar cinikayya ta duniya wato wto tana mai cewa za ta shigar da koke kan matakin da amurka ta dauka a gaban kungiyar sabbin kudaden harajin da amurka da china suka saka wa junansu na zuwa ne bayan da aka yi zaman kwana guda daga cikin kwanaki biyu da suka shirya za su yi a washington domin neman maslaha kan wannan takaddama ta cinikayya wani dan majalisar dokokin kasar uganda na bangaren yan adawa wanda asalin fitaccen mawaki ne na fuskantar tuhuma kan laifin cin amanar kasa bayan da hukumomi suka yi watsi da wata tuhuma da aka masa kan mallakar makamai robert chagulani wanda aka fi sani da bobby wine a harkar waka ya bayyana ne a gaban wata kotun soji a jiya a arewacin garin gulu domin fuskantar tuhuma da ake masa kan mallakar makaman kotun dai ta yi watsi da cajin amma kuma nan take 'yan sanda suka sake kama shi inda aka shigar da wata sabuwar tuhuma a kansa ta cin amanar ƙasa alkalin kotun ya sa a tsare dan majalisar a gidan wakafi har sai ranar 30 ga watan na agusta a makon da ya gabata aka kama cagulani tare da wasu 'yan majalisa hudu inda ake zargin su da hannu a wani hari da aka kai akan jerin gwanon motocin shugaba yuwere museveni a garin aruwa akwai zargin cewa wasu masu zanga-zanga sun yi wa ayarin motocin na museveni shewa tare da jifansa da duwatsu a lokacin yana kamfe a zaben mai gurbin wani dan majalisar yankin. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda rahotanni ke nunawa, Najeriya ta lashi takobin inganta hulɗar cinikayya da Rasha, don haka na tuntuɓi wani ɗan Najeriya mazaunin Amurka mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Farfesa Samuel Zalanga na jami'ar Bethel a jihar Minnesota, wanda na tambaye shi fa'idar wannan hulɗar sai ya ce. Eh, zai iya yiwuwa idan Najeriya ta sami ƙarin harkokin kasuwanci da rasha ya taimaka ma najeriya misali kamar yadda shi jakadan najeriya can yake magana a kan cewa suna so su kara kasuwanci hanyoyin kamar zaro mai a cikin kasa da takin zamani da sauransu to amma kasuwanci zai iya karuwa lallai ba shakka hmm. amma ni abin da nake so mutanen najeriya su gane shine ƙarin arziki a ƙasa inda shine zai kawo ci gaban ƙasa da najeriya ta ci gaba hmm. saboda akwai a da in ka dubi tarihin najeriya ba wai kuɗi ne damuwan najeriya ba akwai kuɗin to amma duk kuɗin da aka bada najeriya akwai wasu abubuwa a cikin kasan wanda in ba su canja ba ba zai kawo ci gaba ba saboda haka ni ba zan ce wai in an ƙara harkokin kasuwanci da rasha ba zai ƙara arziki ba duk duk in ka dubi masu arzikin najeriya in ka dube su ba su kai kashi goma na Uh, yawan mutanen kasan ba hmm. saboda haka abinda ni nake son jawo hankali a kai ok a yi maganan ƙara harkokin kasuwanci amma duk kasuwancin da ya karu a afirka ba ma najeriya kurun ba idan ba a canza wasu abubuwa a cikin kasan ba arzikin zai je wajen mutane ne kalilan a sama kurun. Profesa me kake son a canza? Eh, na ɗaya zuciyan shugabanninmu a Afirka ko kuma a Najeriya hmm. ba su da wani damuwa kamar na cewa yaya za su yi su kawo ci gaba a ƙasansu. Hmm. Shi ɗan Najeriya abin da ya dame shi kurun ya sa manyan kaya ya fita jama'a ana ce masa alan guburo ko <laughs> a'a menene menene amma zancen canji kan babu. Kuma ka duba wasu abubuwa kamar hanyoyi lantarki da abubuwan da za su iya kawo ci gaban ƙasa kamar a cikin ƙasan su kawo ci gaban jama'a To, Profesa wasu na ganin kuma eh, Rasha ba ta da wani karfin tattalin arziki, wasu na ganin ma karfin tattalin arzikinta bai wuce wasu jihohi biyu ba a Amurka. Ah, kuma in man ne ah, Najeriya tana da mai, ah, kuma Najeriya tana son ta yi hulɗa da Amurka. Baka ganin idan Najeriya ta waiwayi Rasha za ta ɗan fusatar da Amurka wace kamata a ce Najeriya ta makale mata. za ta fusatar da ita domin ina koyar da shanin tattalin arziki kullum abin da nakan faɗa ma ɗalibai na shine nakan cewa sau da yawa ƙasashe wanda suka ci gaba suna ganin kamar ci gaban ƙasa ƙasashe a duniya kamar dogon layi ne hmm. akwai ƙasashen da suka ci gaba suna gaba can su ne a gaban layi ɗin sauran kuma ana suna bin su a baya to waɗanda suke gaban nan domin ransu ya kwanta suna so in sun jiyo a layin ɗin suka duba suna so su ga cewa kowa yana cikin layin ba wanda ya fita gefe hmm. to fa da ka fita gefe an ga kaman wani abu yana yaudaran ka gefe to za a yi duk abin da za a yi a nuna maka cewa ka dawo layin domin idan ka bar layin to fa zai kawo masu damuwa wasu na ganin kamar ba wani abin da ya kamata ya kwadaita ma Najeriya matsawa ga Rasha in banda batun a gyara musu a Jakuta. Wannan magana da ke na a Jakuta To ni abin da nake so in faɗa shine amma ni ban ga wani alaman canjin tunani wanda zai sa zai bani karfin zuciya akan cewa don kurin Najeriya ta shiga hudda da rashi yanzu shikenan a jakuta zai zo ya abin nan ba sai ko na ga mutanen waɗanda suke yin wannan abin na ga yadda tunanin su yake zance abin amma ba haka ba kuɗin da aka kashe akan a jakuta ai yana da yawa hmm. ba kishin ƙasa hmm. babu ba hmm. To, Profesa Samuel Zalanga kenan ke sharhi kan hulɗar Najeriya da Rasha. To, kamar yadda aka sani dai kabilar Rohingya ta ƙasar Myanmar ta sha uba iri-iri daga hukumomin ƙasar ta Myanmar. Yanzu haka ma an kasa sanin makomar 'ya'yan 'yan gudun hijirar Rohingya ta fuskar ilimi da zamantakewa kai har ma da tattalin arziki nan gaba. Kan haka ne Lisa Shlem ta muryar Amurka ta shirya wannan rahoton wanda Ladan Ibrahim Aiwa ya rubu ya fassara kuma zai karanto mana. Shekara ɗaya bayan tashi tashen hankulin da suka dabi Myanmar ya tilasta dubban 'yan yankin Rohingya yin ƙaura. Wannan ya sa hukumar kula da asusun jin daɗin yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya yin gargaɗi cewa muddin dai ba ɗauki matakin da ya dace ba, to ba shakka za a hasara mai yawan gaske na tarin yaran da ke wani yanki da ake kira Cox's Bazar a Bangladesh. domin ko wannan halin da suka samu kansu ki ya sa sun yi hasarar damar samun ilimi wanda suke matukar bukata domin su masu amfana kana su ba da nasu irin gudunmawar wajen ci gaban su wakilin murya amurka lisa shalen wadda take geneva ta halarci bikin kaddamar da wannan bincike na majalisar ɗinkin duniya mai taken makoma da ke bisa siraɗi samarwa yara 'yan rohingya makoma na gari a cikin rahoton ta ce binciken da asusun kula da jin daɗin yara ta majalisar ɗinkin duniya ta gudanar ya nuna cewa a halin rudu da damuwa da kasancewa cikin halin waje na Allah su ne abubuwan da suka tabaibaye wani fitaccen yankin da ake kira Coast Bazaar da ke Myanmar wanda yanzu ana iya cewa ya kau. yanzu an samu ingantattun kayayyakin more rayuwa kan harkokin tattalin arziki ya fara kankama kwarai da gaske sai dai kuma akwai shakkun da ake da shi na barkewar cuta irin su kwalara nan ma an yi nasarar kawar da hakan yayin da ake samun nasara a waɗannan fannonin rayuwa sai dai kuma asusun kula da jin daɗin yaran na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwansa akan irin makomar yara da ke wannan yanki na rohingya na ci gaba da zame masa babban abin damuwa domin ko hukumar ta ruwaito cewa yara da suka kai sama da miliyan ɗaya da rabi su ne suka samu damar da ba ta kara ta karya ba wajen samun ilimin da ya dace domin ganta rayuwarsu babban jami'in kula da harkokin sadarwa na unicef Simon Ingram ya ce yara da yawansu ya kai 140 ne suka samu damar shiga makaranta amma kuma kalilan ne da su suka fara girma suke samun dukkan abubuwan da suke bukata domin wannan karatu kuma hakan yana tura rayuwarsu cikin kunci da damuwa. Ga ma abin da yake cewa game da wannan batu. It's something which is very clearly dangerous for them, for themselves, for their futures. Wannan wani abu ne da ke cike da haɗari a gare su. da ma rayuwarsu a nan gaba kai har ma da jama'ar ta rohingya don haka muna magana ne akan ilimin ɗaukacin yaran yankin na rohingya waɗanda koyon ilimin matakin farko zai yi tasiri ainun a rayuwarsu domin sai da wannan ne za su iya cimma duk wata nasara ko nasarorin da suke fatar ganin sun samu a rayuwa a wani lokaci nan gaba don haka samun wata nasarar rayuwa kuma har su ba da gudunmawarsu ga al'ummominsu to wannan dai yana cikin halin kila wakala ingram ya ce babban abin damuwar ga yaran da ke wannan yanki na cross ya kai ga cewa yara da yawansu ya kai 360 na yaran rohingya da ke rayuwa cikin kunci da damuwa musamman kuma a jihar arewacin ne yanzu haka dai hukumar ta unicef ta shirya fitar da wani sabon shirin tsarin koyarwa kuma wannan zai fito ne a cikin watan gobe a sansanin 'yan gudun hijira inda za a samar wa yara da tsarin karatu mai inganci manhajan karatun zai kunshi samar da ingantaccen yaƙi da jahilci koyar da harsuna da dai wasu fannonin harkokin rayuwar yau da kullum wannan sabon tsarin ko zai fara ne daga yara ƙanana kana ya haura zuwa ga yaran da suka isa karatun firamare hukumar ta cin daɗin yara ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana fata ta samar da matakin ilimi mai zurfi wanda zai kai har gaba da firamare wato sakandare kenan To a gaida ladan da wannan rahoto na Lisa. To sai a bi mu kuma a shirin hantsi a ji wasu rahotanni masu alaka da wato rashin adalci da sauransu yanzu dai bari mu koma gefe guda jama'i ali ta gabatar mana da shiri na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu jama'a masu sauraro assalamu alaikum jummai Alice daga nan birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin gani ga likitan kunan dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita na fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Yahaya Dannu Azare a can jihar Bauchi. To. Yana son ka mishi ƙarin bayani akan cutar amosanin jini. To shi wannan amosanin jini ɗin kin san wani ciwo ne wanda ke faruwa da ƙwayoyin halitta na jini da cikin ɗan adam. To yanda suke girma yanda suke yaɗuwa shi ke canzawa. to in ya canza kuma da kuma kin san yawancin su waɗansu yadda Allah ake halittar su a cikin jikin adam ta ɓargo suke fitowa to wani lokaci yadda suke fitowa yadda kamanninsu yake fitowa eh. yakan canza domin wani dalili to wannan shi ke kawowa to in sun yawa da yawa suka yi haka to shi ke kawo wannan amosanin jini din hajiya akwai magani eh akwai maganin da ake yi da aka gano akwai wani abu da ake kira chemotherapy akan yi to a za a gwada jinin a ga yadda za a yi to aka ba da wannan chemotherapy din to wannan yakan dan taimaka waɗansu kuma dole sai an je shi ɓargon ɓargon ƙashin da ke yin jinin wani lokaci an yi wani aiki a wurin wani lokaci amma aka yi sa'a ana iya warkar da mutum ana warkar da mutum kwata-kwata in aka yi sa'a amma waɗansu waɗansu ya kai tsanani wani lokaci a yi ba su jini wani lokacin ba a sa ba yana iya halaka mutum amma dai na ka kama da wuri kuma aka ba su wannan maganin yana iya warkar da su to shi akwai wani abin da mutum zai yi na rigakafi ko dai kawai sai gyaran allah wannan sai gyaran allah yawanci wannan sai gyaran allah ba wani abin da za ka yi kare kan da wannan yawanci mutane dan da ikon allah ne wannan hajji. to allah ya kyauta amin amin to shi kuma malam mahmud salihu a can ƙaura na moda jihar zamfara to yana so ne wai don allah wai me ke sa mutum ya rika yin aman jini ne to in mutum na aman jini abubuwa akwai abubuwa da ke faruwa in yana aman jini kamar jini jajazir to wani lokaci akwai wani abu da ke faruwa ko wani ciwo a cikin makogoransa ko bututu wanda ke abinci ke bi ya shiga a cikin ɗan adam ko wani lokaci a cikin cikinsa ma to in wanta na aman wani lokaci ya kamata ya je wani likita a duba shi da sauri. tun da idan ba a duba ba ba za a san ko me yake haddasa eh, ba ba za a san abin da ke sa haddasa a shi ba akwai abin eh kamar yadda ka ce ko ciwa makogoran sa ko a bututun jini ko kuma a can cikin cikinsa to eh cikin cikin ko bututun da abinci ke bi wanda ake kira esophagus turanci to duk wannan waɗansu wani lokaci kuma wani lokaci wani abu ne kuma ke faruwa a baki to duk waɗannan sai an ji an in dai mutum na aman jini to wannan abin ah, ya kamata a yi sauri a je wani likita a duba hajiya. idan aka duba ɗin za a iya gano ba da magani. e ya dangana da abin da ke kawo shi hajiya wani lokaci aka gane abin inda jinin ke fito wani lokaci wani jijiya ne ko wani abu ya faru yadda ya yanke yake fitar jinin to wani lokaci aka tsaye da jinin to wani lokaci aka yasa wani yakan warkar da komai ko kuma wani lokaci akwai ɗansu tsirin sankara ko na makogoro ko kuma cikin shi wannan bututu din ko na baki wani lokaci kan sa mutum yana aman jini to duk waɗanda za a iya bincikawa. yakan yi tsananin da ba yanda ba abin da za a yi yawanci in dai sankara ne in aka kama da wuri to ana yi warkar da shi wani lokaci kuma in ya riga ya tsanani to wannan sai ikon Allah. to Allah ya sauwaƙe. amin amin to shi malam mahmud salihu ya ƙara wata tambaya to ya ce me yasa wai idan mutum ya tashi tsaye sai ya rika ganin jiri to akwai waɗansu mutane kin san yadda allah ya yi adam in kana zaune in ka tashi da sauri to wani lokacin ka tashi da sauri din yanda hawan jinin dan adam yake to akwai wasu abubuwa da suke rikewa yanda jinin ba zai sauka da sauri ba to in ka tashi da wuri din nan to ba za ka ji jiri ba amma akwai wasu mutane in suka tashi da sauri haka za ka suna jiri sai ka sun ga jiri ko waɗansu ma har su sai su haɗi. to likita likita ko da mutum bai da wata matsala kawai daga ya tashi sai ya fara jin jiri eh akwai wasu mutane haka suke in dai kana da irin wannan lalura din eh. in za ka tashi ko in kamar kana zaune in kana kwance ne ka tashi da farko ka zauna na mintoci kaɗan sannan za ka miƙe ɗin ka miƙe a hankali ba za ka miƙe gab gabaki ɗaya ba to amma wanda na faru akwai waɗansu mutane da suke da irin ciwon wani ciwon da maimakon hawan jini suna da saukan jini to maimakon hawan eh, jini suna su eh, akan kira shi low blood pressure to waɗannan akwai waɗansu abubuwa ne da ake kira baroreceptors receptors suke sa in ka tashi jinin bai sauka to akwai wasu mutane domin wani dalili wannan abin na samun su to idan suka jin aka gano cewa ba hawan jinin ba ne wannan ni ana iya ba da magani eh akwai magani da ake ba wanda ba ka bar na hawan jini wanda na saukar jini which is low blood pressure ana iya ba su maganin da zai iya taimakon su kuma ya hana su ganin jirin su ga tashi da sauri haka to idan mutum yana fama da irin wannan matsalar maganin da za a bashi zai yi ta sha ne har iya rayuwarsa ko bayan wani lokaci zai iya warkewa kwata-kwata ya danganta akwai waɗansu abubuwa da ke kawo wannan kuma hajiya in dai akwai dalilin da ke kawo wannan aka warkar da shi to wannan ya warkar da shi amma akwai waɗansu waɗanda wani lokaci ba mu tabbatar da ma abin da ke kawo shi saboda ka dole mutum ya ta shan magani ko na iya rayuwarsa to Allah ya sawwake amin amin To bari mu gangara Baucin Yakubu. To. <laughs> Mun samu wasiƙa daga wajen Mudasir ta fawa Balewa. To. Ya ce wai duk lokacin da ya ci abinci sai ya ji zuciyarsa tana tashi kamar zai yi amai. A wasu lokutan ma sai ya yi amai ɗin musamman ma idan ya yi azumi. to yana son ya san me ke jawo mishi wannan matsala ne kuma ko akwai mafita wato hanyar rigakafi da farko likita wani wani irin ciwo ne ko kuma wace irin matsala ce to akwai wasu mutane da suka yanda yanda cikin su yake ko yanda abubuwan yanda abincin ke shiga ciki da waɗansu irin wani kofa da ke cikin ɗan adam to waɗansu mutane wannan kofin bai rufuwa sosai kuma wani lokaci waɗansu mutane suka ci abinci da sauri e in suna cin abinci ko kuma suka ci abinci da to wannan malam yana da wannan ya kamata zai ma ci abinci ya rinka cin abinci kaɗan kaɗan to eh maimakon ya ci tuwo da yawa ga baki da zai iya cin abinci kaɗan kaɗan mai fi so biyu ko so so hudu ko so biyar a rana maimakon ya ci so biyu ya ci da yawa so biyu ko so ɗaya a rana to in ka rage yadda kake ci wani lokaci yakan rage tsananinsa amma in dai abin ko komai yana amar da shi to ya kamata a je a duba bidin bai kamata irin eh, amai komai da ya ci ba eh. wai duk abin duk lokacin da ya ci abinci sai ya ci zuciyarsa na tashi ah, kamar eh. zai yi amai din kuma wasu lokutan ma sai ya yi amai din eh to akwai wasu mutane suka ci abinci ya dangana da irin abincin kuma da suke ci akwai wasu mutane suka ci kamar abinci mai yaji da yawa ko suka sha abubuwa masu kofi caffeine ko irin su mineral da sauransu suka ci sai zuciyarsu ya tashi sai kamar za su yi amai to su kafin din nan ne da abubuwan nan suke sa in ka ci abinci ka zuciya ya tashi kuma in ka ci wani abu da kana harasuwa to in dai wannan na faruwa in yana shan irin waɗannan abubuwan ne ya daina shan su. ko kuma in duk abincin da ya ci ne kawai ya je in ya je gun likitan shi kamar yadda ya rubuto mana wasiƙa nan in ya yi bayani za a iya duba shi a ga ko me yake damun shi ko. eh za a iya duba shi a ga abin da ke fa waɗansu mutane wani kamar wani abu mai kamar gyamban ciki amma duk inda ya je wani likita ya bayyana akwai akwai abubuwan gwaje-gwajen da za a yi a tabbatar me ke kawo wannan domin aka gwada za a iya warkar da shi hajiya to Allah ya sa a dace amin amin to sai kuma tambayar da muka samu daga ba suna <laughs> wai me yasa ne ruwa yake yin me yake sanya ruwa ya karanci a jikin dan adam to abin da ke sa ruwa ke karanci a cikin adam kin sama hajiya muna fitsari muna da kuma zufa ruwa na fita kamar zufa a jikin adam kuma numfashi da muke wani lokaci kin san numfashin akwai vapor kamar ruwa ruwa shi ma baka gani amma yana fita to duk waɗannan suna sa ruwa ya fita a jikin adam eh to amma likita mutum yana shan ruwa kuma ana ana mutum har yayi matsalar karancin ruwa a jikin shi to akwai ɗansu mutane kin san ya kamata mu rinka shan ruwa kamar kofi kofi kamar takwas zuwa tara a rana ya kamata mutum ya sha yawancin mu kuma ba mu sha haka da yawa hajiya saboda haka in ba ka shan ruwan da yawa kuma kana zaune a rana da yawa to wannan ka za ka rinka samun abin za ka rinka jin kishin ruwa kuma lokacin ba yi yi hankali ba za ka iya maganin jiri da sauransu wanda ake kira heat stroke hajiya don rashin ruwa da yawa a jikin ka. eh to amma likita ban tare numfashin ka ba ni eh. akwai wadda na san anan ba ta shan ruwa sai dai lemun kwalaba da sauransu amma ba ta taɓa fuskantar matsalar wai tana da karancin ruwa a jiki ba shi wannan bawan allah ko kuma baiwa allah da bamu ga sunanta ba tana eh. yiwuwa akwai wata cuta ne da zai sa mutum ya karancin jinin ruwa a jikinsa? Eh akwai waɗansu waɗansu irin cuta akwai wanda wanda ake kira wanda za ka yi rinka fitsari ko ruwan zai rinka fita fiye da kima a jikinka. to wannan inda dai wannan ruwan na fita fita da kima ne ko lokaci ko maka sha ruwan na fita da fiye da to kai sauri ka je wani likita a duba ka domin a kodan su za ga yadda suke shan ruwan za ga yana fita ko fitsarar to jikin su yana fita da yawa to wannan yana fita da yawa din to a kodan su hakan suke jikin su yake to yana haka dole ka je wani likita a rinka baka magani a dan taimake ka yadda jikin ka zai rinka rike ruwan da yawa to irin wa'annan kana da wannan matsalan ka dinga shan magani kenan har iya rayuwa ko ko akwai uh, inda akwai wani dalilin da ke kawo wannan a jikinka aka yi bincike to aka warkar da wannan to za ka warke amma an babu dole ka yi ta shan maganin nan lai sawaike amin amin hajiya To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gaishe ki yanzu kan ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. shekara guda bayan da dubin dubatan musulmi 'yan kabilar rohingya waɗanda tsiraru ne a ƙasar myanmar suka yi tururuwar tsirewa zuwa bangladesh domin gujewa farmakin da sojojin kasar suka kaddamar a kansu hukumomin na myanmar sun ce hankula sun yi kwanciyar da 'yan gudun hijirar za su iya komawa gidajensu amma masu sa ido na kasa da kasa sun ce ba a samu kwanciyar hankalin da 'yan kabilar ta rohingya za su koma muhallan nasu ba rahotanni sun ce masu shigar da kara a matakin gwamnatin tarayya a nan amurka sun baiwa wani mutum mai gidan wata mujalla rigar kariya daga duk wata tuhuma mutumin da ya kasance jigo a binciken da ake yi a kan tsohon lauyan shugaba trump wato michael cohen shugaban kamfanin gidan mujallar national inquirer david pecker ya haɗu da masu shigar da ƙara inda ya zayyana musu alaƙar da ke tsakaninsa da cohen da trump To ma saurari da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin David Magnus ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin. Le Monde aujourd'hui. À Washington.